bismillahi Rahmanir Zulfa babi na talatin da biyu. Washe gari da wuri na tashi da yake nice da girki ina cikin girki an tufati ta fito sai na ga tana ta kallo na sosai kamar za ta cinye ni ganin kallon ya yi yawa yasa na baro kicin din na fito na da daki yana kan gado ina ina da na bar shi ya yi min wani kallo mai cike da damuwa da yawa sai dai kallon da na fassarawa a idonsa shine kallon su ina zuwa na fara yi masa kukan shagwaba na sanya masa sannan na ce wai ni honi menene a jikina ne da naga kai da antifati kun fiye na da sauri ya ce zo na in gani baby da sauri na je wai ya gani dan ya daga daga rigata sannan ya dan matsa mara ta kaɗan da sauri na janye jikina ina kuka na ce kai honi da zafi fa murmushi ya yi sannan ya ce cikin jikinki muke kallo dan ya musa fuska na yi na ce wallahi shawarma nake son ci da sauri na ga ya tashi yana cewa mu je yanzu ki ci shawarma kada bebi na yayi fushi na yi murmushi na koma kicin na sauke girki na na zuba a flax sannan na koma ɗaki har lokacin antufati na falo tana ta bi na da kallo sai na lura kamar yanzu ta ɗan saduda ba kamar da ba da a ce lokacin bayani da sai ta kula ni mun yi faɗa shiri so sai muka yi ni da shi ƙananan kaya ya sanya wando jeans da riga t-shirt parasol ni kuma na sanya doguwar riga ta arabian gown na yi kyau sosai muna fitowa antifati ta tsura mana ido sannan ta yi saurin tashi ganin mun yi hanyar fita da sauri ta ce muhammad wannan wani irin rashin mutunci ne ranar kwana na zaka fita da wannan mara mutuncin yarinyar ganin bai ce mata kala ba sai ta bi shi hanya ta tare shi shi kuwa ya sanya na sai ture ta nima na wuce da sairi don wallahi matan nan wani lokacin kamar tana da taɓin hankali sai zage-zage take yi tana kunduma shar har da na yi mana fatan hatsari a hanya ni kuwa da sauri na jiyo na yi mata gwalo ai kuwa ta tunzura sosai ta yi kamar za ta biyo mu sai kuma ta koma ciki tana masifa tana cewa wallahi yau sai muhammad ya ta miki yadda ya ta min tana shiga ɗakin ta ɗauko farastamal ta ɗan jika shi sannan ta buɗe girkin da na yi ta zuba shi sosai sai ta fara dariya tana cewa fulanin ɗina na farko ya cika Yarima da wuri muka iso garin wani irin nishadi da kuma annishuwa yake ji yanzu wannan garin shine garin da mahaifansa suke mamaki sosai yake yi don mashin ma ake hawa ya kawo ka garin bai ma iya hawa mashin ɗin ba a kafa ya taho tun daga bakin titi su na tsakar gidan yaro ya shigo umma mana tsefe min ya laye langashi na kalbaci a kaina wacce Fatima ta yi min wai ana sallama da Marwanatu wai ana sallama da Marwanatu A na ga Umma ta tashi tana cewa waye a wajen ya aiko kiran mai wannan sunan. Yaron ya ce wani ne kyakkyawa amma baki ne yana waje dai yana jiran ki. Ya ce idan ba nan bane in fito. da sauri umma ta zarma yafinta na kalle ta sannan na ce haba umma daga zuwan mutum zaki fita alali kuma baki san shi ba sharawa yanta ta yi sanan ta fita ba tare da ta ce komai ba na bi ta da kallo duk jikina a matukar sanyayi yana jikin bishiya ya juya bayan bayansa hannayensa zube cikin aljihunsa sosai gaban umma ya faɗi saboda ganin wani abu da ta daɗe tana mafarkin gani Jin tafiya a bayan sa ya sa ya jiyo a hankali, gabansa na wani irin mugun bugawa. Tamkar zai faso kirjinsa ya fito. kallon ta yake sosai ko ba a faɗa masa ba ya san cewa ita ce mahaifiyarsa saboda mugun kamannin da suke yi. Umma ta karasa kusa da shi sosai ta ce amma shi ma jikinsa a sanyaye ya ƙara so bakinsa yana faɗin ummina da sauri ya rungume ta da gudu ya rungume ta yana cewa ki yafe min ummina wallahi ban san ba waɗancan azzaluman ne suka haife ni ba da sauri umma ta rufe masa baki tana cewa amma ni ce na cancanci in baka hakuri amma ka sani ni ma ba laifina bane wallahi tilasta min suka yi amma zan baka labarin komai yadda ya faru mu shiga daga ciki sai ka ji komai ina zaune inda umma ta bar ni don a rayuwata bana son ganin umma cikin damuwa ko kaɗan tana shigowa na kalle ta ina cewa umma kin ga bakon na da sauri na ja bakina na shiru magana kuma na kirji na ba tare da ta gama fitowa ba tsoro karara idanuwa na wasu zafafan hawaye suka zuba min na ce aliyu da sauri ya kalle ni tare da ƙura min ido yana kallo na tamkar bai taba gani na ba har abin ya bani mamaki na juyo da sauri na shiga cikin ɗakin innaro kuka sosai nake yi don a duk sanda naga aliyu sai ya tuno min da sai ya tuno min da miƙin da ke cikin zuciyata zulfa Zulfatu da sauri ya furzar da abincin bakinsa ya ce Zulfa wannan wani irin abinci ne haka da sauri na kalle sa na ce da da Surai me ya abinci ya ce ki dandana mana ya tsare ni da ido da asalin kalarsa tsoronsa ya kama ni da kai abincin bakina da sauri na furzar da shi har ina shirin yin amai ganin hakan yasa ji furzar da na tana cewa Allah ya isa wallahi ka gani ko Muhammad duk sanda zan faɗi laifin wannan yarinyar sai ka dinga karewa yanzu me ya amfanin wannan abincin wataƙila ma wata gubar ka zuba mana da sauri na kalle ta duk kakarin aman da nake yi hatta shi Muhammad din sai da ya balli sai da ya kalli bangaren antifati take zubai da kuwa ta ce, Wallahi dadi dama an zulfa duk sanda za ta yi mana girki sai na ga tana saka wani abu, tana gani na sai ta rufe ta ajiye, idan ma ƙarya nake mata a kira lantana. ana cikin maganar lantana sai kuwa gata nan ta ce walla ya jiya na gaji da cin wannan abincin ranar ma sanda ya labai baya nan haka aka yi shi fa ba gwara ma aina koma ƙauye na cigaba da cin garau garau akan wannan abincin barbaɗan tana kaiwa ƙarshe na juyo inda Muhammad yake ta ce ranka ya daɗe ka yafe mini ban ma san kana falon ba ban da ban shigo ba da sauri Muhammad ya ce tsaya lantana ki gama faɗar abin da ke faruwa tun yaushe ne hakan yake faruwa lantana ta yi zuru-zuru alamar son tunowa kuma antifati take wacce ke kikkyafta mata ido karabsa ido na da sauri na kallanta na wacce ke ta zubar min ruwan sharri tamkar a fim sai kuwa ta ce wallahi yallaɓai ban so ka ji wannan maganar ba saboda bana son haɗa ka da matarka amma tun da ka nemi daga sani zan faɗi komai gudun kada wata ran ya kashe mu dukan mu mu je lahira ilahu ya tambaye ni alhali kuma na san gaskiyar lamarin Mama da ya daka mata tsawa na ce ki faɗa min ko me ke faruwa a gidana wanda ni ban sani ba. da sauri na buɗe baki na ce haba dadin surayya ya kamata ka yi bin a makogaro na karasa maganar yayin da ya auna min wani banzan kallo sannan ya ce kada ki sake ina magana ki sanya min baki ni ki ne na girgiza kai ina kukan tausayin kaina sai ya juye wajen lanta na uwar sharri ya lallaba ta tunda yallaɓai tun da fuka yi tafiya gidan ne muke cin muke cikin matsala dan kuwa jiya amarya tana yawan zuba mana abu ne mai ɗaci a cikin abinci sannan kuma yallaɓai ka yi hakuri da wani abu da zan faɗa dama tun da ka tafi kullum sai na ga ta je wajen baba mai gadi wai zo ya taya ta barci ranan da ya ki shine ta ce wai za ta haɗa masa wani sharrin a wajen ka a kore shi a aiki da mugun saurin tashi jikina har yana rawa sauran kaɗan ma na tafi ba domin riƙe kujerar da nake zaune ba ɗan ciki na ya haɗe da dunkule a waje ɗaya ciki na yi mugun tsa ya mutsawa na fashe da kukan wahala na kasa koda cewa uffan sai haɗiyar zuciya nake ina kuka gami da tsinewar sharrin lantana wanda na tabbatar da cewa antifati ce ta sanya ta da sauri muhammad ya fita ba tare da ya ce komai ba gabana ya faɗi na zugunna a ƙasa ina mai ɗora hannuna a sama kaina ina kuka sosai Antifati da Lantana da Zubaida suka yi min wani banzan kallo sannan suka haɗa baki wajen cewa yanzu ma wasan ya fara mu zuba mu gani. Yana kiran baba mai gadi ya ce ina son ka faɗa min gaskiya shin zulfa tana zuwa wajenka ta ya ka kwana da sauri baba ya sanar da kansa sannan ya ce eh haka ne yallaɓai na bude baki zan yi magana ina kuka sai daka min tsawo da na kusa da karewa a wajen na kasa koda motsin kirki na fara jiyo amma muryar sai yana cewa zulfa kin cutar da ni amma har ga Allah ba ni kika cuta ba kanki kika cuta saboda haka ni ba zan iya zama da ke kina ha'inta ta ba ki je na tsinke igiya ɗaya ta auren mu da aka haka bai sake magana bai wuce abinsa. Hankali na ya tashi sosai har na kasa tsaye da kafafuwa na sai da na durƙusa. Antifati ta galla min harara gami da dariya ta ce uhm, yarinya kenan ke da a ganin kin shigo gidan nan ne da niyyar zama saboda haka yau dai mun yada kwallon mangwaro mun huta da ƙuda. tana faɗa hakan ta wuce abinta zuciyata sai bugawa take da ƙarfi na tashi tsaye kafafuwa na na yi min wani irin mugun ciwo na kalli baba mai gadi na ce babu komai baba na gode sosai da abin da ka aikata a gare ni ko da ita lantana ta yi min sharri ita ba zai wuce ta uwar ɗakin ta kishi ba to kai me naka a ciki baba kuma na tabbatar da cewa kana da 'ya'ya kai ma kuma idan aka yi musu ba za ka ji daɗi ba amma ba komai dukkan ku na barku da Allah ina faɗa hakan na fice da sauri ko gaba na bana gani Zubaida ta kyalkyale da dariya sannan ta ce oho dai a tafi as Abu ya ce yanzu shi Muhammad ɗin ne ya sake ki ina kuka ina kuka na bashi labarin komai sosai abin ya ɓata ransa ya ɗauki wayar sai kira nan baɗinsa sai da ta kusa katsewa sannan ya ɗaga yana ɗagawa abu ya dinga yi mai faɗa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba shiru muhammad dai ba tare da ya ce komai ba daga ƙarshe abu ya ce masa yi gaggawar zuwa yana neman sa su afinan sun taya ni jajen abin da ya faru sosai muhammad kanina ya yi waye sosai amma hakan bai sa ya manta ni ba ranar ma tare muka kwanta waje ɗaya sai dai barci ya kasa ko kama ido na ko kaɗan ga wani irin azababban ciwon kai wanda ya hana na sukuni har yanzu kuka nake saboda gani nake muhammad ba zai taba abin da ya min yau ba tashi ne na ɗaura alwala na zo na fara kai wa allah kuka na tare da tona asirin su antifati akan sharrin da suka yi mini Kwana na uku a gidan, amma har yanzu ban saka jikina ba. Duk da a gidan babu wani mai matsa min, don hajiya ma jana take yi a jiki, har mamakin yadda take nuna min kulawa nake. Antizi ce ta Antizi ta ce boka ɗan tsittu kamar yadda Fati ta sanya ka aiki akan cire asirin da na yi wa mijina. kamar yadda fati ta sanya ka aiki akan cire asirin da na yi wa mijina to ni ma haka nake so aurawari asirin da aka yi wa mahaifiyarsa uwar rukansa sannan ina son a sanya wa fati cutar wari ta yadda ita ma mijinta zai ji ya gaji da ita ya sake ta tunda ita ma ita ce ta janyo mijina ya sake ni dan sittu ya bushe da dariya sannan ya ce yo ai kuɗi nake biɗa tunda kika ajiye mu kuɗi an yi an gama aiki saboda haka ki je gida ki kwanta a satin nan za ta ga abin da zai faru da ita ya kuma bushewa da dariya Zulfawan, da sauri na ce umma ta ya aka yi zama ɗanki tunda kin ce daga Sudan ya zo, shi da Aliyu ‘yan biyu ne? Shiru wajen ya yi babu amsa. Inaro da Baffa sai zubar da waye suke suna tuno da wani abu da ya faru can baya. Shi kuwa amar idanuwansa na kan Umma yana ɗan zubar da kwalla ni ko sai kallon sa nake ina mamaki babu abin da aka cire na kamannin Aliyu a jikin sa kamannin da ya kamar an tsaga kara sai dai wannan fatarsa ta fita aliyu gogewa sharaf idanuwan mu suka sarge a na juna da sauri na juya don wani irin mugun bugawar kirjin da na ji umma ta gyara zamanta sannan ta fara ba mu labari Wata rana mun fito tallan nono, kamar yadda muka saba duk safe ni da yayata, sai ta bani shawara akan me zai hana mu kai gidan Barkindo. Wato sarkin garinmu ban so zuwa ba amma dole muka wuce sai dai gidan ta beke da mutane ƙarshen ƙawata gidan ta ko'ina wani ban sha'awa muna zuwa gidan aka siya mana nonon baki ɗaya muka fito muna murna daidai lokacin da zamu fita sai masu gaidin gidan sarki suka ki barin mu fita kuka muka fara yi ni da yayata muka kankame juna muna tsaye jikinmu yana kirma sai ga wani dogari nan yana zuwa yace kai ku zo ana kiran ku kuka muka far kuka muka ƙara fashewa da shi ni kam har da ɗan ɗigon fitsari na ga majina ta cika hanci na ƙuryar nonon ma da kanta jefar da ita muka yi wani kamshin turare na ji da sauri na jiwa don ganin kowaye wani kyakkyawan saurayi ne tsaye yana kallo na cikin alkerbarsa mai sifar kyau farasol ta sha ado na burgewa da sauri na durkusa kafafuna suna kakkarwa ya karaso inda nake bada umarnin a fitar da yayata tana kuka aka fitar da ita ni kuma kukana na karawa bulon ina haɗa na biyu waje ɗaya nace dan Allah bawan Allah kamar yadda da ni inda ka ɗauko ni wallahi in na can da baffa suna neman mu don yamma mata yi don Allah kada ka bar ni na tafi gida murmushi yayin wanda ya kara masa kwarjini da kyau yace yan mata kina da miji ne yayi magana cikin hausar sa wacce ba ta fita sosai ina kuka nace eh bani da miji amma watan gobe ne auren mu ne da jabbama dan murmushi yana dan shafa sajensa mai kyau da tsari sannan yace kina so na a matukar razani nake kallon sa saboda nayi matukar mamakin cin abin da ya faɗa kamar wannan babban ɗan gayen ya ce yana suna in ce ba na son sa ai na yi wa kaina ƙarya Ganin na yi shiru ina murmushi, yasa ya ce tashi ki tafi 'yan mata, zan haɗa ki da wasu sai su gane min gidanku. Ban ƙara ce masa komai ba, na fito ina sunne kai, ina fitowa yayarta ta rungume ni tana kuka, ta ce hannu marwama, babu abin da suka yi miki ko? Ina murmushi na ce, e babu abin da suka yi min. Bayan wasu kwanaki muka saba da shi sosai jabbaba kuma ya janye zancen aure a kaina don a wannan lokacin masu sarauta ana ba su girma sosai kuma baya neman aure kai ma ka nema sai dai ka hakura baki daya iyayena dai basu sau ran ba amma aka suka hakura aka daura min aure da Marwan sarkin Sudan mai ci a wannan lokacin masarautar Sudan cike take da mutane masu keta ma'ana masu mugunta zuwa na na farko na tabbatar da hakan san ba sa sauna ko kaɗan akwai ƴaƴan sarki bai taɓa haihuwa ba ya ɗauki tsanar duniya ya ɗo akwai yayan sarki da bai taɓa haihuwa ba ya ɗauki tsanar duniya ya ɗora min ranar da ba zan taɓa manta da ita ba ita ce ranar da na haihu don kuwa a tun ranar da na samu ciki sai matarsa ma ta ce ita ma ciki ne da ita ana haka na haihu ni kaɗai a ɗaki na gyara ɗana ina cikin hakan matar yayansa da wasu mutane suka shigo idanuwansa duk a rufe tun daga nan ban ƙara sanin inda nake ba sai a wani ƙauye na ji sai a wani ƙauye na yi jinya sosai daga bisani na warke na komo ƙasa ta Najeriya. Cikin baƙin ciki da begen ɗana ɗa namiji babu yadda na iya dole na sarwar da mahaifina komai suka yi kuka sosai ga kuma wani abin baƙin cikin ya ƙara raskata don kuwa yayata ta rasu a lokacin da ta haihu daga nan rukon Aliyu ya dawo hannuna. Mijinta kuma ya neme mu mijinta kuma ya nemi da yana suna aka ɗaura mana aure to shine muka dawo abuja da zama tunda a nan ne yake gadi a wani gida wannan shine asalin labarin nawa amma aliyu ba ɗana ba ne amma ne ɗana sai dai na faɗa hakan ne don komai ya zo ƙarshe ba don in nuna bambanci ba aliyu dai ni na rike sa kuma har yanzu ni ce mahaifiyarsa sannan amar mahaifinka shine wanda ka bani labarin sa ɗazu da bai da lafiya yana kwance shine kuma wanda ya kwatanta maka inda nake da sauri muka juya jin maganar aliyu ya ce umma dama ba dama ke ce kika haife ni ba da sauri muka juyo jin abin da aliyu ke faɗa mamaki duk ya cika mu to yaushe ne din aliyu ya zo garin aliyu yana kuka ya ƙara so ya rungume amar ya ce na ji komai ɗan uwana Allah ya bar ƙauna. Rukayya ta shigo jikinta duk a sanye ta zauna tana gaida su umma dukkan su suka amsa mata Thomas sorry, zamu da